A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yan uwa barkanmu da sake saduwa da ku a wannan tasha mai suna mai bare ta TV daga wannan kasa ta mu ta Najeriya. Daga wannan gari namu na Kaduna. Daga wannan unguwa ta mu ta Tudun Wada don ci gaba da faɗakar da al'umma akan abin da ya shafi addini. Yan uwa a wannan lokaci za mu muku bayani akan wani irin wauta na Wahabiyawa da rashin hankali da rashin lissafi irin na malaman wahabiyawa da kuma wata irin falsafa ta magana da suka koyo daga wurin malamansu su ibn taimiyya wanda duk yadda wahabiyawa za su yi su karkatar da ainihin tunanin al'umma ba tare kuma da ilimi ba don son zuciya sun iya abin da ke gudana yanzu a social media shine almajiran yahudawa wahabiyawa kenan almajiran ibn taimiyya suna ta wani ƙoƙarin su nuna ma duniya cewa Shehu Tijjani bai taɓa yin maulidi ba kuma a cikin jawahirul ma'ani babu babu maulidi to wannan falsafa ce kawai suke ƙoƙari su amfani da shi don su nuna ma duniya kamar maulidi ba wani abu ne mai mahimmanci ba to abin da nake so in sanar musu da shi ne wannan ƙarya ne zuƙi ta mallau Dan a cikin jawahir Ma'ani babu babu maulidi <laughs> baya nuna cewa maulidi uh, Ahmad Tijani bai taɓa yin maulidi ba. Shehu Ahmad Tijani ko jiya jiya nan na kira cikin gidan Shehu Tijani. Shehu Tijani akwai shi yana nan tun lokacin da aka haife shi zuwa yanzu gidan shi yana nan. Bayan shi bai zama abtar ba amma Ibn taymiya Eh, ta zuru ne wauro ne haka ya mutu ba shi da mata ba shi da ɗa ba shi da jika ba shi da baya ba shi da yanzu kuka ce ina gidan ibnu taymiya a bayan duniya babu shi to saboda haka da wannan ne muke gori ga dukkan salafawa ahli sunna bayan ibnu taymiya yankakke ne ni kuma ko jiya jiya nan na kira gidan shehu tijjani shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu shi da wannan shehu tijjani na kira pass na kira algeria gidan shehu tijjani gami da wannan kadiya da ake ta dawa. akan Shehu Tijjani bai yi maulidi ba kuma lallai ilalla sun tabbatar min da cewa Shehu Ahmad Tijjani ya yi maulidi ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba lokacin yana raye kasancewa bai rubuta a littafi ba ba shi ne zai tabbatar da cewa bai yi maulidi ba kuma duk yawancin malamanmu na ɗariƙa ba babu wanda zaka ce ga shi killi a ce ya yi wani littafi akan maulidi shi maulidi fa ba dole bane a yi shi kar ku zata rukuni daga cikin rukunin ɗarika a'a maulidi wani abu ne na san annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka tara mutane san annabi dole ne amma ka tara mutane ka yi maulidin ba wani abu ne wanda yake dole ba amma san annabi wajibi ne ka yi shi san annabi wajibi kai san annabi idan an sabu wani malami ya yi ta'arifin maulidi ah, wanda bai yi shi ba baya san annabi to abin da yake nufi ba mujarradin maulidin ba abin da ake a cikin maulidin san annabi kamar yadda ibn taimiyya ya ce akwai lada mai girma ya ce fata azimul maulidi wata ka zuhu musiman karya aluhu ba'adun nasi sai ce wai kuna lahu fiye ajrun azimun li husni qasdihi wa ta'zimihi li rasulillahi kama qaddamtuhu laka kamar yadda ibn taimiyya ya ce fata azimul maulidi kaga girman maulidi wata ka zuhu musiman da rikan maulidi taro ya ce karya aluhu ba'adun nasi hakika wasu shashin mutane suna aikatawa sai ibn taimiyya ya ce wa yakunu lahu fihi ajrun azimun akwai lada mai girma li husni qasidi saboda kyakkyawan manufan da ake shirya maulidi wata azimi da rasulullah saboda girmama manzon Allah sai ce kama qaddamtuhu laka kamar yadda na gabatar maka a ɗayan shafin kuma yake cewa wa kazalika ma ba ba'dun nasi haka nan abin da wasu shashin mutane suka fara imamu da hatalin nasara ko dai ana koyi ne da nasara fi miladi isa wurin haihuwa annabi isa wa imma mahabbatan lin nabi ko kuma soyayya ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa azimar lahu da kuma girmamawa ga annabi sai ya ce wallahu qad yusibuhum ala hadhihi mahabbati. wannan qad litta ce Allah haƙiƙa Allah zai ba su lada ala hadhihi mahabbati a bisa wannan soyayya da suke nuna wa annabi Muhammadu san annabi dole ne to maulidi ta'rifin maulidi a wurin mu shine san annabi to amma ka tara mutane su zo a yi abin da za a yi wannan ba wajibi bane ba wajibi bane yawwa amma inda sharaɗi daga cikin sharuɗin tijjaniya to da za ku same shi a rubuce a cikin littafi duk da akwai manya-manyan shugabannin ɗariƙa wanda sun yi littattafai akan maulidi kaman kaman maulana shek sharif sale akwai risalarsa wacce an yi mustaƙilin littafi shi nan ma kuna kallo shi nan maulidin nabil akram kun gani maulidin nabil akram gashi risala ce mustaƙilla wanda aka yi ah, ana tahni'a da shigo mauladin manzala sallallahu alaihi wasallam gashi sannan akwai maulana shehu ibrahim inyas gashi wannan littafi faidul ahmadi bi maulidil muhammadi gashi shehu ibrahim ya yi littafi akan maulidi ah, har ma ya ba da tarihin yadda ah, aka haifa sai na rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda haka ina karyatawa ga wahabiyawan duniya cewa gidan shehu tijjani an yi maulidi amma kasancewar babu a cikin jawahirul ma'ani ba zai kore a ce shehu tijjani bai taɓa yin maulidi ba kuma gidan shehu tijjani yana nan daram a bayan ƙasa kamar yadda na gamu ko jiya na ya kira na yi kwamfamin sun tabbatar mana da shehu tijjani ya yi maulidi in watan rabiul awwal ya zo shehu tijjani yakan zauna a yi karatun ƙur'ani a yi karatun siran manzala sasa kamar yadda har yanzu kun sani a cikin malaman duniya ban ga wata majalisa ko wani gida da suke da natsuwan ɗaliban shehu tijjani a algeria ba ku duba duk sanda ake ku duba ko sanda suka gayyaci Profesa Ibrahim Makari ya je gabatar musu da muhadara ku duba yadda suke zama cikin natsuwa cikin tsari su yi anko su zauna reras cikin natsuwa suna sauraron karatu to haka gidan Shehu Tijjani yake gida ne na natsuwa to haka zalika in za su yi maulidi zama suke yi a cikin wannan farfajiya a kewaye a zauna cikin natsuwa a yi maulidi cikin natsuwa saboda haka ina Ahmad Zinatul tafata babban shahararren makaryaci da yace Shehu Tijani bai taɓa yin maulidi ba to ƙarya yake Shehu Tijani gidan shi ana maulidi kuma an yi maulidi kuma yayi maulidi kuma har gobe ana yin maulidi ƙarya ne kasancewa ba a rubuta babin maulidi a cikin jawahirul ma'ani ba bai nuna cewa Shehu Tijani bai maulidi ba ƙarya ne wannan daga ainihin bakin Ahmad Zinatul tafata kamar yadda suke ta yayatawa suke ta yayatawa da shi da wani babban gumin ba bawahabi kuma cikakken makaryaci wanda ake kiran shi Taufik Anas wanda yake ƙasar Ghana wannan bawan Allah ya shahara da ƙarya ya shahara da ƙarya na farko gashi mara kunya da ganin shi idanun shi babu kunya a ciki sannan na biyu wannan Taufik Anas ɗin jahili ne fa baya cikin ko da yake su a wurin wahabiyawa malami ne amma wallahi tallahi ba malami bane jahili ne daga jin bakin shi ba abin da ya sani ga addini amma a wurin wahabiyawa za ka ji har suke ce mu suke ce mai tunda su malami ba shi ah, baya wahala a su malami baya wahala a wurinsu amma wannan topic anas ɗin nan tabbacin cewa ah, ba malami ba ne ɗan kama kama ne kawai har shi za ka ji yana maganganu wanda ah, ba su inganta ba yana dangana shi ga ainihin shehu ahmad tijani gashi kuma abin da zai baka mamaki wannan topic anas ɗin inda malami ne shi ba zai rinka saba ma abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hana ba ka duba ka gani malami ne amma zai zama aikin shi ya saba ma ainihin koyarwar shi Taufik din nan Anas Taufik daga Gana. malami ne fa amma ka duba gani shekaru kaman shida zuwa bakwai baki ne amma yanzu bleaching yake yi malami fa ku dube shi da kyau kuma zan sanya muku hoton shi a shekarun baya baki ne yanzu ya koma yana yin bleaching bleaching wai malami mai da'awa wai ya koma yanayin yin hmm? saboda Allah da annabi to yanzu bari ku ji wannan shi kuma ɗan tashan bauchi bari ku ji abin da yake faɗa. Maulidi iskanci ne, iya sheki ne, yawwa ba mai yin sa sai dan iska. a Ba mai da martani ba dole mu mayar ga iskancin da suke a fili muna gani ko ba muna gani ba muna gani. To wannan maganar dan tashan bauchi kenan yake akan maulidi wai maulidi iskanci ne ba mai yin shi kuma sai ɗan iska to kaga wannan koyarwa ce ta <laughs> malaman wahabiyawa to inda iskanci ne ibnu taymiya kuma ya yaba wannan iskancin malamin ka ibnu taymiya ya yaba wannan iskancin yace duk wanda suka yi wannan iskancin ma wa yakunu lahu fihi ajrun azimun eh in an yi wannan iskancin akwai lada mai yawa to kaga idan iskanci ne <laughs> to malamin ka ya yaba wannan iskancin saboda haka ba su da lahaja yanzu kamar misali wannan ah, bawan Allah yanzu ku duba ku ga yadda duniya musulman duniya suke farin ciki da samun na rasulullahi ku duba ku gani ku duba ɗumbin al'umma gashi suna zagin abun to wannan kenan sai dai ku mutu yanzu ka duba miliyoyin mutane ga wasu ma bari ku gani duniya ta ɗauka ko ina muridin manzo Allah ka duba wani shugaban ƙasan ne ma gashi dan ya fito tawaga guda ana zagayawa saboda annabi Muhammadu wallahi wahabiya mutu bi gaisu kuma sai dai ku mutu da da bakin cikin ku kun gani motoci iya ganin ku fitowa murnan haihuwar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama to saboda haka ina mai tabbatar muku wahabiyawa sai dai ku mutu maulidi ilal amam maulidi ya tafi ga wasu ma maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ku gani ku mutu sai dai mutu bi gaizukum wallahi sai dai ku mutu da bakin cikin ku maulidin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ilal amam ya tafi kenan babu babu babu dakatawa inda ma kuka san ba a yi da yanzu an ƙaro ana maulidin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa to saboda hakan nan ku duba ku gani wai wannan wannan topic anas wannan yaron topic anas daga ghana wanda ya saba ma Allah ya saba manzala sallallahu alaihi wasallam Allah ne fa yake cewa ah, wala udil ah, shaytan ne yake gaya ma Allah aya da ta tabbatar da cewa haramun ne mutum ya canza sa, canza halittan Allah haramun ne wala udillannahum wala umanniyannahum wala Fali falibattu kunna azanal an'ami wala amurannahum falbigayyiru kalqalla Allah ya ce shedan ya ce wallahi sai na batar da ainihin 'yan adam sai na sanya musu buri mu dogon buri a cikin zuciyarsu a ƙarshe ya ce wala amuran nahum zan ba su umarni yi yugayyiru kalƙalla su rinka canza halittar Allah haramun ne yin bleaching amma ga shi wai malami ne topic din nan ku duba da kyau asalin shekara biyar shida baya baƙiƙir ne ku duba hannun shi za ku ga alaman bleaching ku duba fuskan shi za ku ga alaman bleaching za ku ga alaman bleaching kuma yana karanta wannan aya a cikin ƙur'ani, haramun ne bilicin. to mutumin da yake karanta aya yake saba ma ayan shine jagora shine shugaba ya zama a ta'amaruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala taqilun za ku ba mutane umarni su aikata aikin alkhairi amma ku ba ku aikatawa ba ku da hankali ne inji Allah ya zama a amartu kalkaira lakin ma atamartu bihi wa mastaqamtu fama qawli lakastaqimi na ba ku umarni ka aikata aikin alkhairi amma ba ka aikatawa eh amma ba ka aikatawa to me amfanin ni in ce ka tsaya ka aikata kun gan shi ku duba ku gan shi Ibrahim Inyas shi ma ya kafa yana da tafsiri ana kiran shi riyadu tafsir shi yasa za mu menene Sheikh Ibrahim Inyas shi ma ya fasara domin wayanda suke dawon maulidin nan da yawan su almajiran Sheikh Ibrahim ne to ya kamata mu je mu gani ko Sheikh Ibrahim ya musu bayanin maulidi domin in dai ayan da ayan maulidi ne na san Sheikh Ibrahim Inyas bai cutar al'umma sa ya ga musu gaskiya shi sa Sheikh Ibrahim Inyas kai ne kace kul bi fadlillah sa ana ce ka shirya ku na kul bi fadlillah yanzu tafsirin ga riyadu tafsir kenan na Sheikh Ibrahim Inyas ustaz in kana da safan nan ma ka bani ko kama yana page na 91 kenan ko na'am 90 91 91 نعم 1991 1991 رياض التفسير للشيخ ابراهيم انياس karkashin aya kulli fadlillahi wa bi rahmati yan kan tijaniya yanzu da ku nike mu da ku za mu je wurin Sheikh Ibrahim Inyas mu ji kul bi fadlillahi wa bi rahmati na ya fassara shi da maulidi ne ko wani abu da bai fassara me ya fadi kan kul bi fadlillah kul bi to yanzu yace kul bi fadlillah al-islam ce fadlullahi al-islam Allahu akbar Sheikh Ibrahim in ya ce kul bi fadlillah fadlullah al-islam sannan wa rahmatuhu nan kuma wa bi rahmati wa bi rahmati ne Sheikh Ibrahim in ya ce al-Qur'an ya ce shi ma al-Qur'an inji Sheikh Ibrahim in Inyas karkashin tafsirin kul bi fadlillah wa bi rahmati domin kun gan shi malami mai bleaching malami mai yin bleaching gashi ya ce kul bi fadlillah wa bi rahmatihi kulbi bi fadlillahi wa bi rahmatihi ya kawo cikin firiya da tafsir sunan tafsirin ma bai iya ba wai da tafsir sunan tafsirin firiya da tafsir sunan tafsirin shehu ibrahim kenan kuma wannan tafsiri kamar yadda muke faɗa har kullum ba shehu ibrahim bane ya rubuta da hannun shi tafsiri ne da shehu ibrahim yake yi offhead hakan nan da ka da larabci aka aka yi recording a cassette ɗin rediyo bayan shehu ibrahim ya rasu aka hahada aka fitar da shi mujalladi bakwai eh wannan yana nuna isa da cika a cikin ilimi eh tafsirin kamar yanzu misali tafsirin shau ɗaya rubuci da yake da Hausa sai a ɗauko su a tattara su daga bakara zuwa nasi sai a rinka rubuta abin da yake faɗa sai a haɗa littattafai to haka ne tafsirin Shehu Ibrahim to ba sunan littafin riyadu tafsir ba fi riyadu tafsir kaji mutumin da bai san ma sunan littafin ba shine zai iya karanta littafin sannan kuma a ƙarƙashin magana akan kan bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bizalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'una wannan malamai da dama sun tafi akan cewa bi fadlillahi shine al-islam wa bi shi shine shine alqur'ani akwai wanda ko malaman da suka tafi wa bi shi shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama. wa bizalika falyafrahu ku murna da samuwar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama. to idan tawfiq gana ya ce shi Ibrahim ya kawo annabi shi ne a shi ne rahamar Allah a wurin to amma ai ga littafin shi Ibrahim wanda ya akan Maulidi gashi in can bai ambaci Maulidi ba gashi wannan littafin shi ne shi ne shi ne uh, Faidul Ahmadi gashi Al-Faidul Ahmadi gashi wannan littafi ne wanda shi Ibrahim gurgun akan Maulidin manzon Allah gashi nan sunan littafin ma Al-Faidul Ahmadi fil Maulidil Muhammadi li Sheikh Islam wa Gausul Anam Maulana Abi Ishaqa Ibrahim Abdullahi Inyas Alkaulaki Attijani to saboda hakan nan lallai ilalla lallai ilalla wannan malami da kuke gani wallahi ba malami bane wallahi mutumin banza ne ba malami ba mutumin kirki bane wallahi tallahi kuma ba abin da ya sanya ilimi sai bindin bindin in har malami ne ka faɗa wa mutane abu kai ma ka aikata ba ka faɗa wa mutane ko magana ka ta saba ma ka ba malami da bilicin kun gan shi wannan farin ba nashi bane wallahi tallahi wannan farin ba nashi bane bilicin ne wannan farin ba nashi bane bilicin ne wannan farin ba nashi bane baki ne kuma ku tambayi yan Ghana za su gaya muku yanzu ne malami ya koma shafe-shafe saboda haka wannan raddi ne zuwa ga uh, Anas Taufik da kuma Ahmad Zinatul Fata makaryacin da ya ce wai babu ah, babu maulidi a cikin jawahirul ma'ali sannan Shehu Tijjani bai taɓa yin maulidi ba to mun karyata ka karya ne shahararren karya Shehu Tijjani ya yi maulidi duk da naji Idris dan tashar Bauchi shi ma ya zo yi wannan maganan dan daga sun ji magana ba bincike kawai daga wani daga cikin su ya lalubo wani abun ƙarya na sharri daga ya faɗa sai su ci gaba da yaɗawa da saboda haka shi Ahmad Zaid Albata makaryaci ne kuma makaryata ne akwai Shehu Tijjani yayi Maulidi kuma har gobe ana Maulidi a gidan Shehu Tijjani assalamu alaikum rahmatullah